أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara yi Allah godiya maɗaukakin sarki wanda da ikonsa da yarda ya ba mu ikonsa ake haɗuwa wannan masallaci mai albarka masallacin abdullabin bin Mas'ud radiyallahu anhu an cikin garin Argungu domin ci gaba da karatu a cikin littafin Riyadus Salihin wanda yau muna ɗaya ga watan a Rabiul Awwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa wani shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da muna ashirin da bakwai ga watan tara miladiyar haihuwa annabi isa alaihi salatu wasalam in ya inganta shekara dubu biyu da ashirin da biyu wanda in ba a manta ba karatunmu da ya gabata mun kwana babi na saba'in da biyar babin da ke magana akan afuwa da kawo da kai ga mutane jahilai yau kuma za mu tashi babin da ke magana akan jure ma cutarwa ta mutane babu timalil aza babin da ke magana akan jure ma cutarwa ko na makwabci ko na ɗan uwa ko na abokin zama ko na classmate duk wanda Allah ya haɗa ka hulɗa da shi ka iya jure ma cuta ta yi kaga har yanzu dai ana nan kaga afuwa da kau da kai suna da alaƙa da jure ma cutarwa Duk mai karatun tarihi na magabata ya ga suna da hankuri na zamantakewa ga mutum na wanda bai da fahimta wasu mutane Allah ya jarrabe su in ba tsakura ta yi ba bejin daɗi a zama zaman lahiya ana nan zaman lahiya lau wannan bai cikin ma bai cikin tsarin sun yi sun sai an yi har to kai kuma abin da aka so kada ka bari a yi har biyu da mutum ka son ai har kai ka yadda ai har jure mu wannan abin da yake gaya maka ko yake aikata ba muna gani annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya da dama ake samun makwabta suna cuta masa amma kuma sai ya jure yahudawa su cuta mai ya hankuri karatun da ya gabata ga wani bakawai ya tuho ya ci kwallon manzan Allah sallallahu har ya yi mai alama ga wuya ko ya yi hankuli kuma ba wai kana hankuli don abin an hikarinka ba ne a'a kana da ikon ramawa amma sai ka yi hankuli jama'a duniya fa a zama a zama ina abba la yasma'una fiha lagwan wala kizab wallahi azan ita in ka yanka cikin ta babu bakan magana babu cutarwa amma duniya wanka wallahi duk yadda kai sai an cuta maka ko ma takka daga aji wallahi ta cuta maka ta bata mai wata rana shi yasa muna magana da wani malami nace mai ita mace al'adar ta in hankalinta ya kwanta kai naka sai ya tashi sannan in nata ya tashi kai ka lokacin naka zai kwanta don in ta ji ba ta da matsalar komi to kai sai an kirkiro abin zai bata mai ka ya tashi amma ranar da ya zan hankalinka hankalinta da ya tashi to kai naka zai kwanta lo sau za ta mai da hankalin to almuhim wa musulmi wannan babu yana karantar da mu jure ma cuta na abokin zama abokin zama ka jure ma cuta ta yi abokin kasuwanci ga shago ga shago abokin zama aji sai ka yi haƙuri ɗan wannan zama rabuwa za a yi ƙalar ta'ala Allah sarki ya ce wal al-gaiza da masu haɗe hushi wal'afi na anin nas da masu yahima mutane wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son mutane masu ihsani na daga cikin insani ne ka iya jure ma mutum da cutar da ya maka shi ya san ya cuta maka makwabcinka ya san duk wanda ka ba labari ya san an cuce ka amma kuma sai ka jure Allah yana son mutane masu irin wannan wa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wala man sabara wa ghafara kuma duk mutunan da yayi hakuri kuma yayi yahi abinda an kai inna zalika lamin al umur lalle wannan ya daga cikin manyan manyan al'amura wanda Allah ke yabo akan su kuma ya saka ya akan su kuma wannan shi ma aya tana karantar da mutum ya jure ma abinda aka yi zaman ba daɗi da ba zaman duniya ba daɗi da ba illa kawai hakuri na ka san mutum yake yace wa fil babi ahadithu sabiqa al babi qablahu a cikin wannan babin akwai hadisan suka gabata a cikin babin da ya gabata suna magana akan wannan shi jure ma tutarwa ta abokin zama domin abinda annan yanzu kai in kace baka hakuri da mutane to da waza ka zama baka iya zama da jinnu dan su ba abokan zaman ka na ba sannan ko su in ka diba tsakaninsu akwai waɗanda ba su zama lafiya su wasu wasu to kenan kaga sun da can akwai mun ma nan ciki akwai kaga mutum ya hankuri da yan uwa ne mutum yan uwa ne yan uwan abokan zama ne shi dai a zama lafiya yace wa ana hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda anna rajulan qala lalle wani mutum ya ce ya rasulullahi ya manzon Allah inna li qarabatan lalle ina da wasu ƴan uwa na zumunci ina da ƴan uwana na zumunci matsalar da an ka samu a filhum ina sada zumunta ta zuwa gare su wa ya katsa wani suku suna yanke mini ina kai musu ziyara amma ba su taho mini ina wa ƙayan duk haraka ta saba in ce amma ni in ta samu ba a taho mini haka yake ba manzon Allah labari ƴan uwa ne na akwai ciyo kana ƙoƙarin tsara zumunta ga dan uwanka yana kokarin yanki maka akwai wanda sai ka ce ka daga sai a ce ka ga munafikin Allah ba don Allah ya to gidan gaba ƴan uwanka na jini kana kokarin tsara zumunta ka suna kokarin yanki maka yace wa usilu ilaihim ina kyauta musu ina musu ihsani wa yusiuna ilayya sa'un namin mun muna abu sai ga na ya ce yace wa ahalumu anhum ina hankuri da su wa ya jahaluna alai suna mai aikin jahilci ina hankuri suna mai aikin jahilci faƙala sai manzan Allah ya ce la'in kunta kama ƙulta lalle in har ka kasance kamar yadda ka faɗa haka nan na ka ji maganar manya in dai abin da an ka kawo haka nan na to faka ka na mata ta sifuhumul malla kamar kana iza musu habbi mai zahiri. kai ka yin tokaci kana iza musu haɓɓi mai zafi shi ɗaya gare mana umar kasu haɓɓi ko kasu in ka ce gabacin da in ka ce haɓɓi ba su gane sai ka ce toka toka su ta ko eh toka to kai kamar kana iza musu haɓɓi mai zafi Kaya abincin ka kaci lahiya lau su kuma ka iza musu haɓɓi ko su ci ko su suwa ba za a lafi shi an misalin zaman ka da su sai manzon Allah ya ce wala ya yazalu ma'aka minallahi ta'ala zahirun alaihi ba zai gushe ba gare ka taimako daga Allah a kansu kullum sai Allah ya zaka musu kanku kullum sai Allah ya baka abin zaka ba su duk ta haraka ta tahe ta su inda kai niyyar ba su sai Allah ya baka abin zaka ba su yace ma dumta ala zalika matuka kana akan haka ka rike gam kai ma baka zahi ka bari ba da akwai wanda in rai ne ya ba sai ce to wallahi na gane zama da yan huwa na bai da in huwa na bari daga yau a ba ku haka don mi zaka bari to abin zaka ba su karasa ko mi sannan kalaman su suka yi da fitarwa su suka yi maka me ya rage maka ka ci gaba ɗaya ka daure mana halan kai ba ka sa abin da haka saboda kamar zan Allah ya ce ma dumta ala zalika wama a kan haka taimako daga Allah ba zai gushe da ka zuwa a kan su wallahi abinda mutane za su gane shine jini da Allah ka haɗawa. kai ba da ra'ayinka bane wallahi ba da son ranka bane Allah ya sawa na shi dan uwanka Allah ya gada dama ya kulla wani alaka kuma shi ce a kiyaye ta kai kana nan ka kiyaye abinda Allah ya saka ba da sun saki ba sun kai zumuntar su ba suna murna maka ba to ci gaba taimaka musu kai kai aikin da kake Allah ba zai bari barin taimaka maka ba kullum sai Allah ya baka abin zaka ba su amma matsala shi dan ka shigo a sai so wallahi wani aikin gada ka aikin banza na miya huwane ka so wanda bai son ka mene unhuwanin ka taimaka ma wanda bai ra'ayinka kai ma ka koma gehe mana sai ka ga to wallahi ni tun ba wani ba shi ka karya ba bai sau da ka ce wannan gidana ba zumunta ba shi yanki to a ja ta haka kaga an yi barna ka zama irin suke yadda shi ɗaya shige su kai ma ya shige kai wallahi jama'a ba wai ɗan uwa na zumunci ba ko makwabci ko makwabcinka ba har makwabtaka ba wallahi ko shi kaka ce maka mai yana nuna maka bai halatta ga shi ka ce ka yanki ba kagare makwacci babu zumunta oh, babu ta uba zama ɗaya haɗa ku sai musulunci to shi ma bai halatta a ce wai kana taimaka mai ka bari don mi ai mun ga abin da ya faru ga mistahu ibn asar manzon Allah sayyidina abubakar na taimaka bai. gida ne yake da ya shiga cikin masu kuwa aisha kazafi radiyallahu anha sayyidina abubakar shi ku ya rantsi da Allah daga yau abincin gida ne ya bari duk taimaka mai da yake ya bari Allah ya saukar da ayoyi sai ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wala atali ulul fadli minkum wasaati saati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfah Allah ta'ala ya ce wala ya atali ulul fadli minkum babu ta falla daga cikin ku masu wadata kada su yantsuwa da Allah cewa ba za su taimaka ma duk wani ma'abuci zumuncin su ba ko miskini muhajiri Allah ya ce wal ya'fu su yi rangwame wallahi su yi afuwa wal yasfahu kuma su kauda kai sai Allah ya ce ala tuhibbuna an yaghfir halan ku ba ku sa Allah ya gafarta muku yayi malahi ka ce wai ba su sake cewa kamai halan kai ba ka sa Allah ya gafarta maka abinda kai wallahu ghafurur rahim Allah ya kasance mai yawan gafara Allah ya kasance mai rahama saboda 'yan uwa musulmi wannan manzan Allah ya tabbatar mai da inda yana taimaka musu to taimakon Allah ba zai kare a kan shi wanga hadisi hankuli na ya kama mu da yan uwanmu jama'a wallahi ma Allah amma yanzu abin zai baka mamaki dan uwanka na ya samu sai zan bi baka ba ko kuma abin da kama ka bai ishe ka ba kana kallon yana yana can wani wuri ya ba wanga mota ya sai wanga mashin ya sai wanga hili kai ko uwa ɗaya uba ɗaya ya ki taimaka ba shi ke sai ka hau iska ito to wallahi ni na gane wani bai da umfani gidanka mu ban san umfani ne ba kuma kan zai ce yana da umfani ku rike abin kudan dan uwan na ku dan bai baka mahala ya hana mati da Rabon rabonka na abin koka ba shi yasa ɗaya rabonka ya kuka, koka baka za a yi ko ba haka ba amma a koma gehe kana cikin buri wai kai dan uwanka bai taimaka to me an fara samu ne ma kaga baka kyauta ba Allah bai gano da shi cewa ya taimaka ma alheri na gare shi ba to ka jira lokacin da duk guguwa ta dawo gare ka kai sai a taimaka ba. amma baka cewa kayan ke da shi gaskiya ba a yi haka na ga wasu da yawa suna yin haka sai mu kan wallahi namu na gidan mu kan inuwa gigin yana da ka ji ana faɗin inuwa gigin ya ko in dararo to yanzu kana ganin an fara aibanta ƴan uwa wayanda Allah ya ba wadata wani ma wallahi baka san haƙiƙanin abinda kaka so gare ba shi na da ba akwai dan uwan da kana tsammanin ya da manyan manyan kuɗaɗe bai da su da nesa ka kaka hange ne bai da su amma kai sai ka ɗauka yana da hana mana yi ubangiji Allah ya sawaka yace babul ghadabi idan tuhiqat hurmati shar'i babin da ke magana akan hushi rai ya ɓaci idan aka keta alfarmar shari'a wanti sarun lidinin lahi ta'ala kun ba da taimako don addinin Allah kun ga can wa'ancan babuka duka suna magana yanzu kai fasinal abin yanka na an ka shiga aka ce kai hamsin ka jure ka yahe to yanzu gona Allah an ka shiga ko mutum na kawai sai ya to masallaci ya yi tsari a gaba ka kawai sai a kawo mutum ya yi sata masallaci wallahi ba a hankali ko a ana wa mutum na qur'ani walaƙanci ba ka hankali ko gidanka na wallahi ba ka hankali yanzu gona Allah ta an ka shiga ba za ka yi fushi saboda Allah zuba ina fatan mun gane magana shi yasa wasu lokuta ya aka shiga alhormar shari'a in ku ba ku ɗauki mataki ba Allah sai ya ɗauki mataki da kai ne sai ga wannan da ya abin nan sai ga walakanci ya shige shi kamar haɗin mutum ya ta ya raba ƙur'ani zo 30-30 ya taka yi wanka ku musulmi ku ba ƙur'ani kariya saboda saboda alfarmar shari'a yanzu an ka shiga masallaci mutum ya toye walakanci cikin masallaci ku yanzu babu dama ku kyale saboda yanzu gidan Allah na muqaddasat naku na an kataba yannan babu babu babu nasiha lokaci to manzon Allah haka yake manzon Allah duk abin da kai mai in shi kawwa wallahi bai duka mataki amma in ka taba addini wallahi an samu matsala waka aka san duk mutum ya zama kuma ina fatan mun gane magana mutum ya ɗaukan mataki ‘yan anwa masallaci wulaƙanci da gida ne Aka yi kamata amma idan aka waye gari muƙaddasat na musulunci alhorma ta Allah abubuwa masu alhorma na Ubangiji su ba su da alhorma gare ka wallahi an samu matsala sai qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa man yu'azzim hurmatillahi duk wanda girmama abubuwa masu alhorma na Allah hurmat abubuwa masu alhorma irin Qur'ani irin masallaci irin Ka'aba abubuwan da aka ce waɗanda na alhorma na su ne hurmat to Allah ya ce fa huwa khairul lahu inda rabbi duk wanda ya girmama wa'in ga abubuwa to Allah ta'ala ya ce shi ne alheri gare shi wurin Ubangiji ne ka girmama suka mutunta su jama'a miyasta yasa an ka ce musulmin da ka aikin masallaci daraja ta ya yahe da duk wanda a shugaban gare na Riwa hudu matar daga sharan masallaci da Allah ya mata rasuwa manzon Allah ya ce yawai ya bar ganin matan na ina fiki a shi yana kula da ita aka ce ya rasu ai a rasu ha ai mata zai za a yi mata sallah yi komi an gama yace ni da bako damin ba Maza Allah ya yace dulluni ala qabriha guda min kabarinta Maza Allah ya yi tsaye ya kabar sallah ya mata sallah ruwa ya ce duk kabarin da a cikin makabarta nan sai da ke kada haske sanan biya sallar da Maza Allah ya wa mata ba ta samu albarkar wanda ba a ruwaicin wanzan Allah ya taɓa yin sallah ga wani mutum da an karuwa sai wannan mata duk hadistan da aka wa da sallar jana'iza manzon Allah yana yi amma mutum na nan ba a sa shi ba amma wagga mata ita ita manzon Allah yawa sallah ga kabarin ta jira tsaye duk ruwayar da an yi sai na shi wanda ya rasu shi ko salatul ba an kai yana can habasha basara ke na ya rasu manzo Allah kuma nan ya ce musa bai kuto mai sallah kaga in kadi ba za a rake na aiki masallaci daga kan raina da kan gari ne ana ganin mai yi ne aiki abbaita wallahi da yawa suna kallon mai aiki masallaci aiki na abbaita to ba san Allah yana ganin darajar waɗannan mutanen ku akwai wasu rawayoyi da aka ruwaito cewa Allah in yi niyyar saukar da bala'i ga ƙasa in ya kalli waɗannan mutanen sai ya fasa suna kowa na can kasuwa sai kowa na can gidan yana kwana su ko suna na share masallaci a gyara na a karuwa wallahi malam ba aiki abba suna da aiki aiki nan da ka gani ba karamin aiki da ba to Allah ka babu ikon gane shi yasa hurmatullahi lahi duk wanda ya girmama su ya mutunta su ya ce fa huwa khairul lahu inda rabbi shi mafi alheri ga wurin ubangiji wallahi mala an ba da wasu kissa wani mutum da aka gani makka da mofa yana guga tayis din harami na makka sai wani sai ba sadaka irin sadaka da zai ka ba su dan ana dan ba su sadaka riyal biyar riyal goma in suka yi sa'a ga wani ne hali sai ba su da yawa suna ta godiya ga mutum rike da mofa ya tsaye da waɗannan uniform nasu na wannan aiki to shi na wani da an ka to an ka bashi sai ce ya gode amma sun suka ɗan keɓe yana magana da shi ce ai kai wani wanga aiki muna son mu yi shi na don Allah ya rage mana wasu abubuwa da muka yi ce amma bari faɗa ma kamfani kaza duk abu kaza in ka gaya shi ko ƙasa gani na kawo shi kamfani yana kawo shi ashe miloniya na annan wurin nan an rike da mofa yana guga tayar don shi duniya ma ba kuma matsala ya ta yanzu lahira ta to guda abin da ya tara ko ya shi bai yi don yanzu wanda adda kamfani saudiya irin kamfanin da ka yi oda abubuwa daga waje saboda kai shi yasa ƴan uwa musulmi aikin musulunci da gani wallahi ba ka yi aiki da shi yasa wata rana ka samu lokaci dai ka taho ka share masallaci gaba ɗai kowa sai shi ta mamaki su zaka yi wahan lahiya yau mun gani share masallaci shi haka ɗai sai yake samu wannan alheri duk wanda ya so ya an cince ka ce ka ban so bari in yi da kaina don kana iya fara sai wani ci a da Allah da Allah alaji na ina kai na shara masallaci ce a ku bari in yaku kuma gaskiya ba a kwarai mana wata ɗaya aga mutum ya dauko bogiti ya ci ko ya so ya zuba ga katunya sai da wani sai ce kai la ilaha illallah wallahi ga ajiyar can ya dauko ajiyar ya ɗauko ya zuba mana ko ya ci mutu da Allah an sha sai ce wallahi ba kuwa saboda ni, saboda wata rana ɗai ka tashi kai wannan aiki akwai ire su daban-daban koyoyin ayyuka waɗanda mutum zai yi don gina mahurmatin lahi abubuwa masu alfarma na ubangiji da ƙur'ani mutum ya mutunta tashi. amma sai ƙur'ani cikin ɗakin mutum malam ya yi ƙura hayya da shi wallahi malam wani ɗakin in ka sai abin ya baka tsoro ga ƙur'ani ya walaƙanta cikin ɗaki mana yi ƙura hayya gani Hurmat ne ƙur'ani hurmat ne amma sai ga basa san yanzu ya ga mutum da ƙur'ani cikin ɗaki, amma ya kawo ya yi zaune cikin ɗaki. Ga ƙur'ani qur'ani babu girmamawa mun gizi Allah ya sawa Yadda wa ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce in tansurullaha yansurkum in kun taimake Allah Allah zai taimake ku wa yusabbita qadamakum kuma Allah zai tabbatar da gudugun ku ga addini Allah zai rike kawahun ku duk yadda kuka ba ku hita musulunci kuna nan in kuka taimake Allah nan malamai zuwa in kun taimake kun taimake addinin Allah ke. taimako addini shine Allah bai sauko ƙasa ba amma yana kallon masu taimaka ma addini yana kallon masu taimaka ma hurmat nashi don Allah akwai abun da ya aji bisa bayan ƙasa yana kallon masu mutunta su wallahi yana yana kallon su kuma yana ganin masu musu Da saboda haka Allah ya ce in ka taimake waɗannan abubuwa to zai taimake ka abubuwan da aka yi suna da yawa taimakon addinin Allah ga hinan da yawa mutum ya samu wanda ya ka iyawa ya yi don mino Allah ya taimake shi na'am eh na'am eh na'am eh in kina karanta kuma fa ni'ima yayi da an bude wannan shahin to yanzu ga wayan mutum yana bude wannan shahin na Qur'ani to yanzu mutum ta Qur'ani ya taho yanzu ko ba gaskiya ba tunda dai da an rahe shi kuma shi kenan an rahe ƙur'ani ciki saboda malamai sun yi hukuncin cewa ƙur'ani cikin waya bai hana ka shiga da wayar kaban ɗaki saboda kana rahe wannan feji ya wuce ya ɗaga amma da ka buɗo to kamar ka buɗe ƙur'ani na wanga na littafi mai takarda kana buɗe wannan shahi to mutum shi kuma shiga da shi buɗe haramun nan amma da ka ruhe wannan page wannan wannan wannan window in ka in ka ruhe ta shi kenan kana shiga da Qur'anin kaka amma zan mutun ya buɗa fa ya mutunta abin saboda yadda kai Qur'ani haka yake to Allah ka bamu ikon mutunta hurmatullahi yati wa ana bi sa'idin wa ana bi mas'udin radi aqba eh, ibn amr al-badri radiyallahu anhu an karɓo daga abu mas'ud aqba ibn amr wanda da shi aka yi yaƙin badar radiyallahu anhu ƙala. Allah ya ƙara masa yadda ya ce a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi sallam. wani mutum ya tawo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ce in inni la ta ta'akharu an salatu subhi ya manzo Allah ina jinkiri daga sallar asuba ina ji ana iqama sai in zama na gidana min ajli fulan saboda liman wani liman wani na masallacin mu ba mu sallah saboda shi nika zama na ya rasulullah da naji an fara iqama shi na zibar sallah sai in zama na gida ina nan zamne sai na ga ai nisa sannan sai in to mimma yu'ilu bina saboda tsawaita mana salla da shike ya dade yace fa ma ra'aytu an nabi sama gadiba min maw'izatin qatu ashaddu mimma gadiba yawma idhin yace wallahi ban taba ganin manzon Allah yayi fushi ya yi zahi ga wa'azi ba irin nan manzan Allah ya yi sakacin limamin nan manzan Allah ya hasala ga limamin nan manzan Allah ya hasala ya yi ta faɗa ya yi ta faɗa faƙara sai ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane mu na munafirin cikinku akwai mai korar jama'a cikinku akwai masu korar jama'a ga addini shi ne ma'anan munafirin manzan Allah ya zahi ƙwaye ga wa'azi dai dan ka ji kalaman da yawa da su da yanzu ka kore mutum ga addini wallahi jama'a haɗari ta ce cikin ku kaga ba hadda mutum aka aka ayyana shi ba amma sai ce cikin akwai masu kore mutane ga addini yace e, fa fa ayyukum amman nasu amman nasa cikin ku duk wanda ya limanci mutane fal yujiz ya takaita fa inna min wara'ihil kabir domin bayanai akwai da tijawa masu shekaru da yawa wasagir akwai ƙananan yara waɗanda in tsaye musu yawa ta su kai wazal haja akwai kuma wanda ma'abuci bukata ko da ya tsaya nan bukata gare ya biya kuɗin mota sallah ga ita sassa bai shiga mota ba hankalin shi na can ba bukaci na akwai wanda ko da ya a ɗan jihin hitsari amma sai yanzu yin hitsarin nashi yana iya riƙe shi kaya ga masalla akwai wanda ana jira ne wani wuri kaga bukata ke wanzu Allah ya ce idan ɗayan kuna limantar jama'a to ya takaita wasu ruwaya sai ce in kana sallah kai ɗaya gidanka to ka tsawaita yadda ka gada ma in ka gada ma ka ce idan baka ma kai manzan a tsawaita abu wallahi amma in dai jama'a na bayan ka don Allah ka takaita saboda kaji an lisa wasu bayan ka akwai da cijawa ko wani masallaci da wanka ce ana ana ana ana ana kyar da limami in ya fara ja ya ya shede yin <laughs> sai da tija sai sun gabar sawa sallah wallahi ina tsaye ina zamne da tijo ya ce wallahi ba son sallah Wani na ba mai ba dan masallacin mu na yace wallahi abin da ka samu barwayan da ni dai gani yace wallahi tsari na bai ai aje tsari ha ga masallaci shi yasa da an ji an kaba sallah sai in bar wani masallaci in koma can na gaba wanga shi ya kusa da gidana amma sai in koma can na gaba sai in ce yi sallah ta in dawo wallahi hakan da cizon da yake to kaga in ka diba shi ma wanga babu mamaki da cizon na yace ya rasulullahi inni la ata'akhkharu an as subhi ina jinkiri ga sallar subahi sai in bari sai an sai liman ya ga sai liman ya gama dukkan dogayen suwori na ya rage sannan sai in sai annabi ya hau baki ne ya tai kaga abin da aka so ga jama'a sallawa ga ta abin da aka so taron da aka yi dan jama'a ya yi muhimmanci bisa ga dadewar da aka yi shekaran jiya ɗaya daga wasu daga cikin ɗalibai suka tafi cewa wallahi malam ba san komai sa ba malam in kana ba su da su bahin raka'a ta farko

ana nan makabarta ana shirin liman a samun limanin zai ba da sallah eh na hullaka ko a rawa rauni eh yawa sa hullaka da Allah isa Allah shiga wata musu Allah ya fata alheri cikin mutanen da suka rasu nan na can haɗarin da an kai na abu suna ga hana an zo makabarta babu babu shi na da Allah a samu limami a basuwa Allah ya gafarta musu Allah ya shahada su saboda ƴan uwa musulmi kun ga nan abin da ya gwadawa sallar da za a yi jam'i ana so a takaita ta wallahi malam manzon Allah kuma ya yi kowa takaita sallah gahe da karatu mai kyau amma takaitawa amma in shi na abu da shi ɗaya gida ne baka ebi ne wallahi don ya hika lahiya don Allah in ya fara sai dare ya kusan karewa da mata ne da ɗalibai ne wallahi sun yi tabi ne ba su iyawa To amma kuma iya to cikin jama'a ya yi kowa ta kaitawa. kaga wannan na gwada cewa a taro a cika masallaci shi na aka so ɗalibai suka ce mun gama su bayan suka ce wallahi malam mu da mun ji kakabar sallah kowannen mu ɗauka yake raka a farko bai samun muna jin kana da ka fara kabbara mun ka san kaina inda muna gida to raka a farko ba mu samu saboda malam baka da dogo suwa wai da ka fara tabara in kai nisa cikin tabara ba kai ƙarshe sai ka tsaya shahi gwana haka da gabi malam na qur'ani in ka dauko sotul insan har a tala insani da ka kawo sa'ayyukun mashkura sai ka tsaya nan ba ka isuwa malam ka zan haɗan ƙarawa mana <laughs> sun matasa sana dukan sai musu wallahi ku bari abinda ya samu ga mutane suna tsohuwa masallacin nan yana yi wa ƙil samun takaitawa ran nan kuma gaskiya ba wa mutane sun waye gari kowa shaf-shaf ya kasu duk inda aka shashe wallahi a haifar wurin a ba ku gani ga azumi duk masallacin da aka Allahu akbar zama yalla Allah yanzu na wallahi sai ya ta kaf ko wurin wucewa baka samu saboda takaitawa da aka yi yanzu masallatai mu na juma'a masallacin mu na na shan gumi sau ta kai dawa da limamin gari kai ga hudu ba da sallah duka sai haka sai ya tuka saboda bisa suna so a ta kai sallabe su saboda in ka ja dogo sura ba kai makasudin abin da makasudin shari'a a cikin sallah shi ne a hadu to in ka kore mutane saboda jan dogo sura kaga an samu matsala akwai wani limami da ke shi wallahi duk mai wace wahe wace kaga yayi mugu abu ce ni wallahi ban canzawa duk mai taya taya taya kaga ai <laughs> ai na jama'a kwarai ɗin <laughs> sallar su bahin tarin jima'a ana karanta alif lam su sajada manzo Allah yana karantawa sannan raka'a ta biyu sai karanta halata lil insani ita ko har karshe to iya zan in ka karanta kai liman to wannan jama'a mutane za su bar towa masallaci to da ka bari mutane su taho da ka ci gaba rike gam mutane su wace wani yayi eh <laughs> ito da a wace ba a towa saboda an san ran nan kan sai an ci bane wallahi malam makka mun bi wani limami sallah ta da wanda shi shekara ta saba'in da wani abu mun ka ta da shi kuma malami na don wallahi babban malami na ko cikin nijar ba karami na ba dukan ta gaba ɗin wallahi malam ko da an ka gama sallan nan wallahi a guje ta ya sheka yana haba haba limami ya tsawaita haka eh? ashe ba shi ina duk da shi za ka ga ko da an ka ce ban ɗaki gongorewa akai saboda abinda annan wasu wani ya ce tun karye uku da gefa yana can zamanin yana jiran su bayan da wani karye hudu yana yana jiran su bayan da sallar ta yake son ya samu to saboda ka shi yasa aka son mutum ya taƙaita ai akwai waɗanda ba su ba su tsawaitawa in ka dibi sallar su duka duk sallar su dai suka basuwa wallahi bai dadewa illa iyaka karatu ne da inda an gare sai ga ya dibi aya hudu biyar ya duka inda suna da dadi amma kuma bai dadewa kuma ka kula ga sallolin da yake da hamsu salawat in ka ga an dade ga sallah sallar tarawih ta idan ko tarawih da mutum shirye shirye taho nafilat kuma sannan akai a sauka saboda jama'a wallahi wannan maqasid shari'a don suka so a taru a dai sallar daidai yadda mutane ka iya dauka ko ba gaskiya ba matasa kun jiya kun ji dai hadisi sahihi ko to wallahi mutum ya bar ana limanci dan kana da lahiya ka ce wai kai in ka shedi ka kama jan karatu ka kama jan ka kai la'akari ga wanda abbayanka in ai shi na zai ce wai muraja a harda zai yi da limancin mutane ba an aka muraja a harda ba muraja a harda da dagana aka yi. da daddare haka tashi ka sheɗe ka sheɗe sai ka gaji ka yaɗe kai sai abukka ko ba gaskiya ba amma nan kana sallar jama'a ka ji an lisaho ma nau'ukan mutane da a tare da kai amma haka ɗaya koyi da cijawa ba wallahi in ka koyi su wallahi ba babu albarka manzon Allah ya ce albarka tana tare da cijawa so da yawa malam Jabir mai hula Dr. Jabir Sokoto yake yana yawaita karanta harisun da ya an ka sayo shi cikin manya-manyan malaman Najeriya sai ce albarka tana tare da manyan mutane manya da cijawa shekaru in haka mutum bai shiga cikin da cijawa to albarka tana ragewa kuma gaskiya ba imana saboda ka duk inda ka ga da cijawa kana shiga cikinsu akwai albarka saboda ka in masallaci ya zama duk matasa zallara babu da ciji ko guda an samu matsala ko gaskiya ba to Allah ya samu daji. shi na manzan Allah sai kuma ya yi fada ya yi fada ya yi fada ya yi fada sahabi yace wala bai taba ganin annabi ya hasala ga wannan lokacin so ya ga so a kore jama'a ga masallaci a kore da tijawa a kore ƙananan yara a kore masu bukata to wani rage wahala eh an sai ai da an sai gwamma a ce mai gyara gyarawa shi ke ba jama'a ta atarar shi ba ai ni akwai wasu daga cewa wai an ka limami shina kaza shina kaza wai ba a yi magana wacce ba wa liman magana hala a same ya ka jin magana su sai su yi magana wani jagorancin jama'a kai abu kaza yana da illa ga masallacin da ya kamata a gyara ni masallacin da ka da sallah na faɗa musu na cewa la wanda ya kuskure ga masallacin da abinda zai kawo ci baya ko shi ina so yin magana wallahi zan gyara ko shi ɗaya to ya kore ce malam wuri ka za gaskiya ya kamata a gyara ina ce mai to sai kokari mu gyara akwai wanda yanka irin wanda ya ga illa kai ya ce ka gyara inda akwai hankali ha yi ya gani ya taimaka maka Allah ka babu ikon gane Ya ce wa an da rabi anha an karko daga aisha Allah ya kara mata yadda ƙalar ta qadima rasulullah sallallahu alaihi min safarin manzon Allah ya dawo daga tahiya wa qarsatara sahawatan li wa qarsatara sahawatan li tace hakika na suturta bango na na daki na bi karamin da wani labile fi tamasil cikin shi akwai hotuna akwai hotuna ga wannan labilan falamma ra'ahu rasulullahi lokacin manzo Allah kuma ya ganshi hataka hoto annabi ya gashi. wa talawwana wajhu sai huskar manzo Allah ta canza ya hasala wa qala yace ya aishatu yaki aisha ashaddun nasi azab al-yawm inda Allah yawm al-qiyamati mafi tsananin azaba da za a wa mutane ran tashin kiyama allazina yubahuna bi khalqi Allah masu kwaikwayon halitta Allah sai kowa shiga azaba ran tashin kiyama kun ga wannan hadisin manzo Allah ya hasala saboda ya ga an yi abin da ya fa'a ma’alla Allah sanya hotuna cikin ɗaki masu ɗauke da hotunan dawaki da sauransu wannan ba daidai ba ne mazan Allah sai ya ga wannan labilan ya yi faɗa saboda ya ga ta yi abin da bai dace ba kaga ita ta ɗauka cewa aifin aka yi ɗaki ya yi ƙawa saboda kai duk yanzu bangayen ɗaki sai a sami wasu hotuna ita ɗauka cewa ta azumi kaga wannan ya gwada cewa mata suna ƙoƙarin gyara ɗakin su don mazajen su su gani su shawa ko ba haka ba ya yi kahiya ya dawo kahiya dawo ya iske duk an sa labilai ɗaki ya ɗauki ado amma sai dai kash ba irin tsaron shirya ka ƙyale shirya ba su ƙyale irin wani don hotuna yanzu inda babu hotuna cikin sai ya bai bar mutu abunta amma ce fi tamasil akwai hotunan butun butumi a abubuwa makwarai eh duk nan malamai sun ce maka ruhi na shigowar har da masu lambobi wani ga jasiti akwai lamba 27 wani akwai lamba 7 wani akwai lamba 2 wani akwai lamba 1 ga tabbuwa ta yi duk malamai sun ce maka ruhi na shigowar su a sallar tubalewa suna dauke da cross da twins duk wannan makaruhi ne cikin sallah to almuhim ɗan uwa musulmi manzon Allah kuma ya hasala yayi hushi saboda mi saboda abin da tayi ba daidai na amma yanzu in ka ce falon wani ya daza ilaji mai ya mai komi ya ya daza hotuna ga na kaka ne ga na baba ne ga na kakan baba ne duk ya dada da nashi kaga wannan ba daidai bane to saboda kamar zan Allah ya yi hushi da Aisha radiyallahu anha saboda ta abin da ba daidai ba kuma ina fatan mun gane magana sai yace bata waɗanda ko aka yi ma azaba matsananci ga tashin kiyama su kwaikwayon halitta Allah wannan suka yi waɗannan abu suka zazzana su din nan ga jikin wannan labilan sai Allah ya musu azaba ga tashin kiyama sai Allah ya ce musu ku busa musu rai duk abin da ka sa hannu ka zana in dai mai rai na sai a ce ka busa mai rai kuma wallahi baka iya na tsaya maka azaba na za a yi maka haka eh a ilajimin bai da kyau mutum ya je ilajimin so saboda girma masu da ake kuma wannan shine asalin bautan gumaka wayan abubuwan da aka ajiyewa ai kana ganin wasu hotunan ma wasu kurta suka cewa ai eh, akwai hoto kaza cikin daki ba a fasa gidan kaga sun canza abu mutanen annabi nuhu abin da yanzu suka bace ke sun yi mutanen kirki sun wuce sun mutu sai waɗannan suka ce ya kamata kawai mance da su gaba ɗaya ga abin da sun kai ku bari ni mutum mutumin su mu aje ko wace hanya sai sa an kaji bi ƙasar indiya da wuya ka samu wata randa amma da babu wani gumki aje wurin nan saboda yawan gumaka cikin ƙasar indiya gumakan wasu mutane da an ka taɓa yi sun yi wani abun kirki sun taka wata rawa sai ga an yi butun an yi abun gansu gumkin su an ajiye wani wuri ana bauta to shi yasa ba a son aiki koyo da su manzon Allah sallallahu yana yana yana cikin halin rasuwa cikin mata wata ta ga ta ga wata coci ƙasa Habasha inda sun ka tai an cika su da hotuna wanzu Allah ya yi ta faɗa ya ce wallahi waɗannan mutane suna mutu sharrin halitta Allah bai su bayan kasa ai in mutum na son a ambace shi aikin kwarai ya kai in kan na kwarai wallahi ko ka mutu biyan karji ko kinka ba su mancewa da kai Allah bai bari a mance da kai shi ne ma'ana wata rakna alaihi fil akhirin muka bar mai ambato mai kyau ga mutane za su biyo baya in ka yi abin kware ko ba ba annabi kake ba wala sai an haɗe ka ai muna gani nan ga wasu mutane nan ko ba haka ba kana ji ana ambaton su wasu aikin gwamnati sun kai sun yi aikin kware ga gwamnati sai dan Allah ya ki bari amince da su to duk mutumin da ya aikin kware Allah ba zai bari amince da shi ba ko babu hoto ne wallahi alaikum assalam eh Eh. eh an haka sai a ƙone ko ba gaskiya ba karatu na wa ɗalibai su gane to yanzu an zana an zana an zana an zana an gama sai a ƙone wannan shi ne zama lahiya saboda zanen abu mai rai haramun ne ko ba gaskiya ba akwai suka kai zahi har da photograph wanka wanga da aka ɗauka da kema sun ce wala duk yana ciki don wucewa ya kahin kyamara ta ɗauki hoton mutum ta hissai sai an yi aiki ya kai 20 da wani abu wurin haɗa ta kahin ka sa kyamara ka ɗauki mutum ya ce wallahi kyamaran nan sai an yi mata aiki technology sai an yi bi hanyoyi wajen 20 da wani abu ba gaban za a ɗaya a sa kit ka ɗauka wato maka shi kenan ka ɗauka kai kayan ta kawo sai da an kai ayyuka da yawa process da yawa sannan aka haɗa ai muna magana da maltina muna magana maltina na wani yace ya ce kamfanin da aka yi maltina yace wallahi duk injin da aka maltina su wallahi suna aka giya yace kuma process karawa gaba ɗaya na za a yi sai ta koma giya inda an ka tsaya daga bakin nan kuna shan abin da a halal amma injin man su din na da an kara gaba kaɗan aka ci gaba da sanya wasu abubuwa sai ta koma giya ce tsohon karatun mu mu taɓa sani ne ba sai wanda lokaci to ya zaka ci da Allah ya babu ikon gane yau mutanen ba so ba to bar mu iso don na ga hadisan ba su ce ba eh ce wa anha an karɓo da gareta ita Aisha radiyallahu anha annan quraishan lalle quraishawa ahammatuhum sha'anul mar'atil makhzumiyya wato ya himmanci quraishawa sha'anin matan nan da su makhzumiyya allati sarqa ta yi sata ta yi sata an kan mata ta shiga hannun hukuma kuma an yanke hukunci yanke mata hannu za'ayi, amma ba a fara zuwa ba faƙaru suka ce man yukallimu fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to wa zai manzo Allah magana game da ita A yahi mata so dai wallahi gidansu yi babban gida na ba ƙuraishiya ta ta asali ya an ka yanke mata hannu duk gidansu girmansu ya faɗi to wanzu yawa manzo Allah magana faƙalu suka ce man yashtari wa alaihi illa usama wa zai iya ƙarhin halin yi wa manzo Allah magana a kanta babu mai iya in ba usama ba an san usama masoyin manzo Allah cikin zuciya dan gaban goshi na usama usama tun da zai dai shi ɗaya ka iya manzan Allah magana ya ce hibbi rasulullah masoyin manzan Allah ne mahu usama sai usama ku ya ce wa manzan Allah magana ce ya rasulullah da Allah matan nan wallahi duk gari ya ɗauki harama makka ta ɗauki harama ko ina matan nan yanka yanka madina ta ɗauki harama ko ina ya rasulullah yanka yanke hannunta wallahi gidan nan girman su ya faɗi ya rasulullah ya ko za'i da Allah ya yi mata <laughs> faƙala rasulullah sai manzon Allah ce a tashfa'u fi haddin min hududillahi ya utama ka nemi alharma shine a tashfa'u Za ka nemi alharma a cikin wani haddi daga cikin haddodin Allah ya kai utama sun makama sannan annabi ya miƙi fa khtada ba sai hudu ba sai ya mai da abun hudu ba sun makara sannan yace ma an halaka man kana qablakum abin sani kawai ya halakar da wayanda a gabaninku annahum kanu idza saraka fihim ash-sharif tarakuhu ya kasance in wani babban mutum ne sasa sai a kyale shi bani isra'ila haka suke wa idza saraka fihim ad-da'if idan mai rauni dan talakawa yayi sata aqamu alaiha sai a isa mai haddi ai mai haddi a yanke hannu ne sai manzon Allah ya ce wai mullahi na ranci da Allah law anna fatimata binta muhammadin sarakat laqatatu yadaha manzo Allah ya na ranci da Allah ko fatima din mautai sata wallahi na yanki mata hannu daga nan sai wata mai kama kai ne wallahi kaga alhorma ta Allah ya an shiga manzo Allah hushi yake gane yake yanzu me zai hana yankin mutum da dushe da ne so sun tabbatar ta yi satar ita ma ta tabbatar da ta yi kuma yanzu ko ta riga ta yi hukunci dama a musulunci in ba a kai abin kotu ba to akwai dama a yahi kun kama barawo kayan kai kotu yace kowa Allah ku yahi ni wallahi yanki mai hannu za a yi ku taimake ni wallahi na bari to kuma zamu ku babu komi. to wallahi ka sani in ka koma mana kai ka sai wallahi na bari shikenan sai ku suke shi shikenan yayi amma yana kai ma alƙali da shi ke ne babu alhorma babu babu alhorma ga alƙali ya kyale shi ko ba gaskiya ba ana yin ana yin rangomi ga ga mutum ga lahi ne inda kai ga hukuma ba ku ku ku da kuma kama kuna ai yahi mai ta sai tuhu ma Allah shi yahi amma wallahi ai kai ga hukuma wallahi ba yahi ko ba gaskiya ba وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة من الله يا كاكما جنا ga alƙiblar masallaci wani mutum ya kako ya tohi fashakka zalika alai sai wannan yau manzon Allah tsanani manzon Allah ya ji damuwa a yau ga musulmi ya kako majina ya toha ga alƙiblar masallaci Ya yace hatta ru'ya fi wajihihi, har sai da aka ga alamun damuwa ga fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqama sai manzo Allah ya miƙe fa hakkahu bi yadihi da hannu ne ya karkare majinin ya karkare ta faƙala sai ce inna ahadakum lalle ɗayan ku idan qama fi salatihi idan ya miƙe cikin sallah ta fa innahu yunaji rabbahu yana gana da ubangiji wa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblati kuma ubangijin kana tsakaninka da alƙibla fala yabzuq anna ahadukum qibal qibal qiblati kar ɗayan ku yayi tohi wato bangaren alƙibla gaba gare walakin an yasari sai dai hagu gare au ta ta ƙarfi kuma ƙarƙashin ƙawata kaga wannan hadisin yana gwada cikin sallah na wannan mutum yawan tohi kuma ga alƙiblan masallaci inda kowa haɗe to sai manzon Allah ya yi faɗa sai da aka ga cewa raini ya ɓaci bayan ya sallame sallah sai ya faɗa sai idan ɗayanku zai tohi to kada tuha gaba da saboda akwai ubangijin ka gaba ka da ubangijin ka na wurin in ka toha baka mutunta shi ba jama'a ina fatan mun gane magana saboda haka mutum sai dai yayi hawo gare ko kuma da kashin kawata dalilin ya sami ya karkashin kawa saboda masallacinsu ya shina turɗata wagga babu kafet babu hakan na aka salla haka da masallacin annabi yake a da sai na ali da ya faɗa da mata sai to masallaci ya kwanta yayi bicit bicit manzo Allah da ya to sai ce qum ya abu turab tashi ya babban baban turda saboda ya bicit bicit ya kwana masallaci lokacin babu irin kafa irin wanka. amma yanzu mutum ko ya sha aradu yana aika ke sai mana gaban goma sallaci yanzu eh kaga kaga ba ba gaskiya ba ai ko da kauye mutum ya taho bai dibi yadda an ka inganta wuri irin haka kuma a ce ya kaki ya taho jama'a ko ba gaskiya ba to Allah ka babu ikon gane to shi na yake cewa faƙala annabi ya ce au yaf'alu hakana ko kuma ya aikata haka annabi sai ya gwada mu shi yasa aka aka samu handkerchief sa cikin allihu sai sai iya jikaki sai ya jawo ya sa cikin handkerchief dinai ko toilet paper ko wani abu mai kama da haka sai ya sa cikin allihu dama ba na ba na jinsa ba kazanta ce kawai sai mutum ya ajiye cikin allihu ne in ya gama sun sai ya ce ya tofa saboda gahe ana faɗin farlan mutumin da ya gyara masallaci to ina ta ga wanda ya kawo karanta masallaci kaga ya shiga haɗari ke shi yake yake cewa wal amru bil bisat an yasarihi aw ta qadamihi huwa ma idza kana fi ghairil masjidi malai ce umurnin da aka ce mutun ya toha hagu gare ko karkashin kawata idan ya kasance ba cikin masallaci na ba kaji bayan da malai fa amma fil masjidi amma cikin masallaci kam fala fala fala yabzuqu illa fi thawbihi mutum ba zai yi tohi ba sai ka ne ka jawo rigar ka haɓa rigar ka tsohuwa in ba ka da hankali ka jawo haɓar rigar ka kwashe majin da a gabakin ka kun gani dai wannan duk babu yana karatar da mu ya an taɓa alhormar Allah wanzan Allah hushi yake sarsu ba amma in tashi an ka taɓa bai hushi to ya Allah ka babu ikon hankuri kuma Allah ka babu ikon ba da kariya da juriya shi yasa lokacin da aka ce an zagi manzan Allah ta sallam, hankalin kowa ya tashi hadda malamai kowa ya rikice don bi saboda yanzu an taɓi abinda hurmatin kurmatin laifi ya Allah ka ba mu ikon gane subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh, eh ba mu gane su ba ana wakila kila sun mace ko kuma wani abu ya